ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربامنا سافياتا شاشي وترمضان رمضان bayan kira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2021 ubangi muke roƙo ya datar da mu duniya da layira ubangi muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka tafsirin littafin allah da muke yi a jiya mun tsaya cikin aya ta tara أسكن سورة التغابن ذاك إذا رموا ذيك على كرنسا منع ذاك آية تبكو إذوها آية ترى نعم زعم الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويؤمن haka ubangiji yake cewa yau yawma najma'ukum yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ran da Allah subhanahu wataala zai tattara mu ga ranar tattarawa mana ranar tashin alƙiyama zalika yawmut taghabun wannan rana ce ta dukan hanci ko kuma rana ce ta kamuga wa man yu'min billahi duk mutumin da ya imani da Allah wa ya ya'mal salihan sannan ya aikata aiki na gari yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mai kurakurai shi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah zai saka shi a cikin aljannu wanda korame ke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada yana mai dawama a cikin wannan aljanna har abada zalikal fawzul azim lalle wannan rabo ne mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun karanta a cikin littafin aljami da ahkamul qur'an imam kurtubi yake cewa akwai matsaloli guda uku a cikin wannan aya ka matsalar farko da ya tattauna yake cewa Allah fa kalaka yawma yajma'u kullu yawmin jami' sai yake cewa ya yi ta wannan yawman menene ya mata nasaba ka yake cewa to malamai da timin gano da yawa wasu ke cewa thumma latunabba'unna ma amiltum yawma yajma'u kullu yawmin jami' mana sai karance wannan kawo mafuli ne na latuna ba'unna wasu ka a akwai fi'ili da fa'ili da aka boye shi ne uzkur yau mai jima'u kun yau min jami ba ke cewa magana ta uku suke cewa a an mai nasaba ne sau da fana allah subhanahu wa ta'ala khabir Mana wallahu bima ta amaluna khabirun yau mai jima'u kun yau min jami sannan ke cewa malaman ƙira'a sun karanta ayoyin yau ma ya jima'ukum yake cewa suka cewa a sun karanta yau ma na jima'ukum yau min jami wannan shi abubuwan da ma da ya fada a matsala ta farko matsala ta biyu ma da yake cewa ranar tashin alkiyama Allah wuta da ya yake cewa zalika yawmut taghabun ranar tashin alkiyama rana ce ta duka hanci to ya duka hanci ya yake cewa abin da ke faruwa yan aljanna za su shiga cikin aljanna sannan yan wuta za su shiga wuta za ka sai ka ce su ‘yan aljanna kamar sun duki hancin ‘yan wuta ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala wuta da ‘yan aljanna da gina aljanna sannan malam ya kawo asar wanda ya kasance mai ban tsoro ke yake cewa wasu malam suke cewa hadisi duk da wanda ba ingancin hadisin ba suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ran tashi an kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ta da miji mata sai ya ce musu mumun bayani me ya faru a duniya za ka sai na waje fara magana ce ya Allah lalle wannan mata ta ce ka ɗaura min nauyin da ce da ita za ka ni kuma sai na sa ƙoƙarin nemo dukiya ya ki halal ya ki haram don na ce da ita za ka yanzu kuma ga shi ga mutane a gefe suna buƙatar na ba su haƙe su wanda na ci musu a gidan duniya za ka sai mata ta ce a'a ya Allah wa ya ce ya yarda da ni ya saba mata za ka ni babu ruwana abin da ya ce da ni na ci ne sannan kuma ni ban yi da wannan magana da yi ba za ka yi nesa da ni ya nesa da ni ya nesa da ni za ka nan ne Allah su bawan tara zai ce wata kin yi gaskiya za ka yi ta ce a wata umarni ta tafi aljanna shi kuma mijin sai ya kasance ya umarni da shi a tabbatar shi mana dai ya kai miji ya kasance ka ji tsoron Allah su subhanahu wataala wajen wanda za ka nema wa iyalinka saboda mini kawai za mu karanta ta wani aya Allah ke ya yi wallazi na amunu inna min azwajikum wa auladakum aduwwan lakum fahdharu lalle cikin matayenku da 'ya'yanku akwai abokan gaba za ka fahdharu Allah ke ta ku kiyaye mu za ka tauke tsoron Allah su subhanahu wataala ya sani lallai ba dai bar duniya ba sai ya ci arzikin shi kawai da manzon Allah ya faɗa لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وعجلها rai ba za ta mutu ba sai ta cika ajalinta da kuma arzikinta manzala ce fattakullah wa ajmiru fi talab mu ji tsoron Allah mu kuma kyautata wajen neman arziki in ji Allah sallallahu alaihi wasallam za ka bayan sun shiga aljanna sai matar ta dinga kallon mijin da a nuna wa mijin da a nuna ta a cikin gidan wuta sai ta da cewa mun doki hancinka mun doki hancinka mun rabauta da kai da irin abin da kai kuma ya kasance baka ka rabauta da shi ba wadda kwa cikin matsala ta bi da manan ya tattauna a wannan aya wadda ka ka duba ayar za ka ji allah ke cewa yau mai yaji ba uku mun jam ba na allah su matala yana ambata ranar tashin alƙyama da sunaye da yawa sannan kuma idan ka ji abin da sunaye da yawa to ba ka kurin ba mana wannan abu ne mai girma sannan kuma abu ne mai matsayi a cikin shari'a daga cikin sunayen tashin alƙiyawa tana makarata na ake cewa yau mutagabun mana ranar duka hanci ‘yan aljanna da su duki hancin ‘yan wuta wannan shi ne ma'ana wannan suna sannan lati wata yau mulkiyama yau mulkiyama allati wa nahshiru yau mulkiyama ala wujuhihim umiyan wa bukman wa suma Allah ka wuta da ‘yan wuta a kan fuskokin suna bebaye suna bakafi da bebaye haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fana mana za ka tsalla ke cewa za mu tara tsoron tashin alkyama malamai suke cewa an ce wata ranar tashin alkyama ne saboda abin da zai faru ranar masu girma sosai don haka Allah subhanahu wa ta'ala ke wuta yawon alkyama to kaga Allah ta wata yau mutawabu sannan kuma akwai yau kiyawa da kai sunayen sa ma'ana wannan sunaye fa ana yin dan a farkita da wata mutum yayi kokari yayi ka ta aiki na gari Allah ya ce mata yawmul akhir yawmul akhir ranar karshe ma daga ranar babu wata rana Haka yazo cikin ayoyi da yawa Allah ke cewa zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir lallai wanda kance yake wa'azanta da abinda ake karanta wajen alkurani ne wanda ya imani da ranar ƙarshe daga cikinku sanallah da Allah ke cewa inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil ahu dai wanda suke rayar da masallatai dakunan Allah su ne wanda suke imani da Allah da kuma ranar ƙarshe to da ka me Allah subhanahu wataala ce wata ranar ƙarshe sannan ana cikin sotu tagabun Allah ce wata yawon tagabun ranar duka ne malamai suka ce Allah kuma na wata ya ce wa ranar tashin alkiyama ne ranar ƙarshe so da babu wata rana daga wani yini daga wani rana ranaku sun kare? ta ka ansa bala'ira. babu wata rana daga wannan rana Sunanta na uku a cikin littafin Allah Allah ke cewa inda sa'ata la'atiya so fasfahi safhan jami'i lallai tashin alƙiyama za ta zo don haka kai haƙuri haƙuri mai kyau Allah ke wada musa Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri haƙuri mai kyau akwai ranar tashin alƙiyama ga za ta sana Allah ya ji hankalin a farkon sosul hajji ke cewa ya yi wannan sassaƙo ku ya ku mutane mu tsoron Allah ubangijinmu inna zalzalata sa'ati shay'un abu lallai girgizar tashin alƙiyama abu ne mai girma to me yasa Allah ce wata as-sa'a kaga ne mun ce wata al-qiyama an ce wata yawul akhira na kashe sannan kuma Allah ke ce wata as-sa'a me yasa aka ce wata sa'a malamai suke cewa an ce wata as-sa'a ne ma'ana lokaci to tana da kusa tana da kusa da sauran zuwa ma'ana kuma yadda yanzu zaka ga rana daya yanzu kana karfe 11 da wani abu za ka sai ka ga sha ɗayan dare ya yi saurin zuwa gobe ta yi saurin zuwa to haka tashin alƙiyama za ta yi saurin zuwa Allah ka cewa in tsotara ba ta sa'atu wa shakkal kama lallai tashin alƙiyama ta yi kusa wan shakkal kamar sannan kuma wata ya rabe mushirke da suke neman zan Allah sallallahu alaihi wasallam inda shi manzo ne ya kasance wata da suke gani a sama ya rabe za ka wanzu Allah ya roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wata ya rabe biyu Rabi na sama rabin ya sako gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne zaka Allah ke ta iqtara wa tisa'atu wa shaqqa al-qamar lalle ta shi an kiyama ta yi kusa wa shaqqa sannan wata ya rabe bi to zaka an ce mata asaya ne saboda mene tana da saurin zuwa saboda duk wani abu da aka ce zai zo to da ka nan kusa yake duk wani abu da aka ce ne so to da ka zai yi saurin zuwa dan haka Allah subhanahu wataala ya sa wa tashi a asa Allah ya sa wata ta asa ne dan mi gaggawa ba mi sauri ya kasance mu aikata aikin nagari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwadin wa taqullah Allah ya ce mata yawmul ba yawmul ba Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th ya ku mutane idan kuna kokonto cikin tashin alkiyama mana da a taru fa na khalaqnakum min turabin tabbas mu mun halice ku ne daga turbayan jallar Allah subhanahu wataala kala sai ce wata alba'th Allah subhanahu wataala ya ce wata ne. saboda Allah subhanahu wataala zai rayar da matattu a wannan yini sannan Allah subhanahu wataala zai tara matattu a wannan rana don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta ranar da za mu tashi daga cikin wurin ban bangi muke roƙo ya samu wani lafiya Allah ya ce wata yawmul khuruj yawmul khuruj mana ranar da za ku fita daga cikin kabarin za a fadda mu daga cikin kabarin ranar tashi alƙiyama kenan wannan suna ya zo a cikin ayoyi daban-daban Allah ya ce yau mai sama'una sai hata bil haq ranan da 'yan aljanna za su ji busa ta biyu da gaskiya zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fita daga cikin kabari ranar fita daga kabari wanda ya wani ni'ima a wani alhamdulillah abin da yake gaba to ya fi abin da ya gani a cikin kabari wanda aka mai azaba a cikin kawari, na'udhu billahi min zalik to zaka abin da yake gaba ya fi abin da ya gani a cikin gabani wannan za mu zan Allah sallallahu alaihi ya fara cikin hadisi mai tsayi hadisin bara'u ibn abid manzon Allah lokacin da aka zo aka zo kabarta yake wa sabban shi wa'azi yadda ake cewa ran mumini da kuma ran kafir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da mumini aka dawo da rashi a cikin kabari aka faɗaɗa mai a cikin kabarin sannan aka bude mai ɗan hango wasu jin daɗi a cikin gina aljanna sai rage cewa ya ubangiji ka tara tashin alkiyama amma fajiri ko munafiki ko kafiri lokacin da kan ce aka bude mai aka kwanta ta mai a cikin kawai sannan kuma aka bude mai ɗan kaɗan ɗan kaɗan daga cikin azabuta zai ce ya rabbi la sarɗin misra zai ce ya ubangiji shi ya allah ka tara alkiyama a taƙaice dai allah subhanahu wataala ya sa wa ranar tashi alkiyama yawmul khuruj me yasa aka ce wata yawmul khuruj li anna al ibada yakhrujuna fihi min quburihim inda ma yunfakhu fi sur to da bayi da su fito da cikin kaburkan su a lokacin da mala'ika Israfil yayi busa na biyu Allah subhanahu ta'ala ya sa wata alqari'a mana mai kwankwasan zuciya ita tashi alƙiyama tana kwankwasa zukatan bayi mai yasa Allah subhanahu wa ta'ala Ya yace mata haka imam al-qutubi yake cewa summat bi zalik li annaha taqra'u al wa bi ahwaliha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta shi al-qiyama mai kwankwasa zukata saboda tana kwankwasa zuci zukatan bayi saboda wahalar da ke cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta yawmul fasl yawmul fasl Allah ke cewa hada yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun mana wani ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai rabe tsakanin halittu Na gari da na banza ‘yan aljanda da ‘yan wuta allazi kuntum bi tukazzibun Rana da kace kuna karanta ta a gidan a gidan duniya kuna cewa ai babu wata da rata da kiyato ga yaran ta go za ka ba da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wata yawul fasl ne لأن الله يفصل به بين عباده فيما da Allah يختلفون سورة الله سبحانه وتعالى دي وما bayan shi cikin abin da ya gace suke sabani a nan gidan duniya bai ci sunanta akwai yawon mutum Allah ke cewa innal fujjara la fi jahim lallai ba jira suna cutar jahim Allah tsare mu suna cutar jahim yaslawna yawmad din da su shiga wutar jahim ne ranar ranar tashin alƙiyama da kuma na ke cewa an sa mata yawmad din ne saboda mene a ranar akwai sakamako akwai hijabi akwai sakamako akwai hisabi a wannan rana sannan yana cikin sunayensa asfafa asafa safa malamin yake cewa fa idza ja'at as idan me kurmata jin mutane ta zo mana ta kama tana sa mutum ya kasance kurma baya jin komai zaka Allah subhanahu wa ya sa mata ya sau saboda ranar mutane jinsi yana kuma cewa ba sa jin abin da ake faɗi a ranar sun kyauta ce wata akwammatul kubara alta fa idza ja'at qamatul kubra zaka Allah subhanahu wataala ya sa mata qamatul kubra ne saboda tana dukan shashi na dukan shashi sannan kuma lalle a ranar akwai ababai masu ban tsoro don haka Allah su wata ya sa wannan yini da aqamatul kubra Allah ya sa wata yamul hasar rana hasara ya ubangi mana ku ka sa wa ciwon suke asara wannan rana za mu fata ya hasara ba ya tabe mun karanta حديث أبو هريرة لكي الله صلى الله عليه وسلم إلى تياسة الكيامة أول ما يحاسب بالعبد من عمل الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يا سابع يا سارة تشيب الله تياسة الكيامة دي يوم الحسر رانا حسارة الله كتاب وأنظرهم يوم الحسرة يا مزعل الله كي وقال قريب ومتاني دنقاد رانا حسارة iz qudiya al-amru a lokacin da kan ce aka yanke al'amari wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ala da kanwa ala alku basa imai da Allah subhanahu wa ta'ala zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa ta ji al-qiyama ne yawmul hasara ranar hasara li shiddati tahassur al-ibad fi dhalika al-yawm wa tandumihi to da bayi za su yi hasara a wannan yini sannan kuma za su nadama mai yasa ba su ba Allah subhanahu wataala ba kafirai za su yi nadama mai sa ba su ba Allah subhanahu wataala ba mumini zai yi nadama mai yasa bai ƙara ayyukan lada ba dan ya kasance a cikin gidan aljanna matsayin shi kansa yana can yana can kololo yana can sama ka dai babu mutum da zai mutu sai ya yi nadama wannan dole ne kai imani da yi nadama kin wa Allah da kai nadama ya Allah mu roƙon ka sa nadama mu ranan ta kasance nadama ce a kan matsayinmu a gidan aljanna bai kai wanda muke so ba daga cikin sunayen wannan rana Allah ya sa ta al-ghashiya mana mai lullubewa Allah ta hal ataka hadithul ghashiya ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam shi labarin mai lullubewa mai zo maka ba ita ce ranar tashin alkyama mana yake cewa tummiyat bidhalika li'annaha taghsha an-nasu bi afda'iha wa taghumumiha an sa mata mai lullubewa ne saboda ita tana rufe mutane da wahalarlinta da kuwa firgitin da ke Allah ta sa ta yau mulkulu ranar dawama ma'ana ranar da ake dawama babu ta ranar Allah ta udu kulu habi salamin zalika yau mulkulu ku shiga aljanna da aminci kuna assalamu alaikum lalle wannan ita ce ranar da ta kasance kowa zai dawama ke cewa an sa ta yawon khulud ne da annan nasa na ila daril so saboda mutane da su tafi zuwa ga gidan dawama shi ne gidan wuta ko gidan aljanna sannan kuma kufar kayirai kenan za su dawama a wuta sannan 'yan aljanna za su dawama a cikin neman aljanna Allah ya sauke 'yan aljanna zarkin suna ta suna sha hudu yawon sa, Allah ta wasa ranar hisabi Allah ke cewa innal ladina يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا الحساب lalle mutane suke karkacewa daga tafarki Allah ba sa mu abin da ake karanta musu da littafin Allah ba sa mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a miki wazi a karanta miki ayoyin Allah da san wanda Allah kike Allahu akbar kina izgiri to Allah kike lahum azabun shadid in wa inna mutane suna da azaba mai radari bima na nasu yawmal hisab da sun masa da ranar hisabi Allah subhanahu wata'ala ya saka wata ranar hisabi ne li'anna Allah yuhasabu bi ibadahu saboda Allah subhanahu ta'ala zai yi wa bayin shi hisabi a wani rana Allah subhanahu wata'ala ya kira ta shi alƙama da alwaqi'a ma'ana mai afkuwa Allah ki ta idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku ibnu kasai ki ta sumit bi zalika an ce mata alwaqi'a ne لتحقق كونها وجودها Dole sai ta تافر duk yadda ya kasance tun za wani annabi adam aka yi ka kana na a a kabari ka yi hakuri wani Allah ranar da ya rata zuwa za ka zo da ta afku ne za ka so abinda mutum ya kamata yi shi ne ya aiki alkhairi zai ya kasance wani aiki ya faranta mai ranar tashi alkiyama za ka yi maka sai ke cewa Allah su wata ya sa wata alwaƙiya ne so tabbas sai ta fa sannan kuma mutum ba zai gane karatun ba sai ranar da mutum ya mutu ranar da mutum ya mutu ranar da ya ga wai zaman da ya a duniya nan ya kai da ya ba a duniyar kuwa zai ga an zo harayi an gama to za ka da mutum ya kokari ya gawa wata da kanshi aikin alkhairi sun kawo mutuwa ta cikin mutum don mutuwan nan dole ce ta zo ne za ka mutum da ya ta roƙon Allah Allah ya kan shi ya kashe shi da imani sannan yin mutum ya ta roƙon Allah ya kan ce ranar da rabar duniya ta kan ce ta mafi alkhairar ranakun da ya yi a gidan duniya sai ya kasance mutum ya rabota ya ji daɗi a nan gidan duniya da kuma gidan lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta da yawon wa'id mana rana ce ta narkon azaba ga mutane wasu ba Allah ba Allah ke wani fuka fitur da a yi busa a cikin ƙau zalika yawmul wa'id wannan rana ce ta narkon azaba ga kafirai da kuma fajiran da wasu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya kira ta da yawmul azifa Allah ya ke fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzirhum yawmal azifati idh alqulub lada alhanajir kadhimin Allah ta tarakata da yawmul azifa sannan Allah subhanahu wataala ya karke da wannan suna azifatil azifa mana makusanciya ta kusantu laysa laha min dunillahi kashifa sannan Allah ta da yawmul jam'i wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi Allah kace kamar da haka maka bakawa hin littafin alqur'ani da harshen larabci don kai gargadi wa mutanen fa alƙaryoyi da wanda suke gefansu wa tunzira yawmal jam'i sannan kuma kasance kai wa mutane gargadi dangane da ranar a tattara mutane la raiba fihi ba ko kwanto cin wannan sai ya zo in ji Allah subhanahu wataala zaka Allah ta wata yawa jami'a da annan Allah ya fi wa fihin nasu jami'a Allah ne tattara mutanen farko da na kashe ranar tashin alƙiyama Allah ya kira ta alhaqa kiran gaskiya wa ma adraka wal haqa mai yasar da kai kiran gaskiya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya kira ta da kiran gaskiya ne saboda a ranar tashi alƙiyama za a tabbatar da alƙawari wa ƴan aljanna ma na da wa ƴan aljanna aljanna sannan kuma ƴan wuta za a ba su wuta Allah ya tsare Allah ya kace yawmus salati yawmus sala ranar da ramu Allah ya ce rafi'u darajati su arish yulqi ruha من يشاء يلقي الروح يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام الله تعالى كراته ليوم السناري لا تعالى تكرم الله كتاب ويا قوم اني اخاف عليكم يوم السناري ان موسى عليه السلام yake mana mutane shi ya ku mutane na a mu'minu ali fir'aun mu'minu ali fir'aun yake ta mutanen shi wa ya a inni akhafu alaykum yawm sana ya ku jama'a ya ku mutane na ina ji ku tsoron faranan da za a kira mu mana Allah fa tare kira ya aljanna a aje sai aljanna za a kira ya wuta ce sai wuta Allah tsare mu sannan kuma alul arabi da su kira ya aljanna za su kira ya wuta sura na karshe shine ranar duka hanci dukan duka hanci Allah ki ta yau yawma yajma'u kulli mai jam'i ذلك يوم التغابن ranar da Allah ne tattara mu ga ranar tattarawa wannan ita ce ranar duka hanci ba na yake cewa an ce mata yau musagabun ne tun miya bi zalika ne an na ahalar ya kunu na an ce mata yau musagabun ne ranar duka hanci saboda yan aljanna za su duki hancin yan wuta sai yadda yake yan aljanna za su shiga aljanna yan wuta ce wuta sannan kuma an ce wata yau musagabun ne saboda mace wacce ya kasance ba ta tsoron Allah ya kasance ta sa ingiza mutum ya je ne wata ya kyara ya kyara to rana ta shi alƙawa idan an zo gaban Allah ana mutu za ka Allah ta tsaye ita ta wuce shi ko sai ya gaba da shi to ka ita wata dukiya ce shi to wangi muke roƙo yana ta da mu duniya da lahira to ka Allah ki tausa yau mutu ma na ka kitar sunan da yawa wannan suna ya sa da yawa yana ka girma ranar sannan kuma kowane a cikin mu ya yi kokari ya gabatar da wannan rana aiki na gari shi za Allah ga cewa man yu'min billah don mutum ne ya imani da Allah wa ya'mal hal. ya aikata aiki na gari sai wanda ya nuna kira ce imani don sai mun ba mu aiki imanin mu da aiki na gari duk lokacin da ya kasance mutum ya ce shi ya imani wai ba tare da ya ba mu aiki shi aiki na gari ba ya yi aikin banza aini na imani ba sai na yi sallah ba na yi imani an ɗauke mun sallah na yi imani ba sai na yi zakka ba na yi imani ba sana azumi ba mutum bai imani ba. za ka idan karbi ayoyi a cikin alkurani za ka ga allah subhanahu wataala yana gwama imani da ayyuka na gai kaɗan daga cikin haka allah ke cewa inna allazina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala da wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ba ma tozartar da ladan mutane suka yi suke da aiki sannan da kita inda da zai namanu wa amin salihati سيجعل لهم الرحمن ودا Allah ya tare da suke aiki wanda suke imani suke aiki na gari Allah zai sanya soyayya a tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala ki ta'inna allazina amanu wa amilus salati kanat lahum jannatu firdausi nuzula lalle wanda suke imani suke aiki aiki na gari to lalle aljannatu وتواصوا بالحق وتواصوا To فلك ga Allah ne yana kokarin ya gwama imani da aiki nake zaka da mutum da ke san imanin shi tabbata yayi kokari ya gwama imanin shi da aiki na nake da wannan hadisi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa al-imanu bid'un wa sawa'un mana imani yanki 70 da wani abu ne a wata ruwaya manzon Allah yake cewa yanki 70 ne yanki 60 da wani abu a'laha qawlu la ilaha illa Allah mafi kololon imani shi da muke ce la ilaha illallah ka ganin ya furta kin wa adna imaqatul azza an tariq sannan mafi ƙarfin imani Shi ne wace kana ce ya kawo da wani abu da ke tsada da mutane akan ya kaga wani aiki kenan manzo Allah yake cewa wal haya'u shu'batu min iman Kun ya wani bangare na imani malama akida Allah wasu arba suke cewa wannan hadisi da manzo Allah ya tattara dukkan wani sharri na imani to da Allah ke cewa da duk mutum da imani sannan ya aikata aiki na gari yukaffir an wasai'ati Allah zai kankare mai munanan ayyukan shi Allah zai kankare wa mutum da ya imani ya aiki na gari zai kankare wa munanan ayyukan shi to ka ke da kana sunan manzon Allah ga cikin alkurani da ga akwai ayyukan dan kai Allah zai kankare wa kale kanka. kadan daga ciki azumin ramadan manzon Allah ki cewa man sama ramadana Imanar, wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه don mutum ne an rarraba lana yana mai imani da Allah da kuma neman lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mai abin da ya gatar da shi to kaga kenan azumi kenan yana cikin ababen da in mutum ya da akan kare mai laifin sallan tarawih maza Allah ke cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaban gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi don mutumin da ya azumin ramadan ya yi sallan sarawi yana mai imani da Allah wa Allah ya gafarta da zunubai shi sai wanda Allah ya tilkar maza Allah ke cewa man kama qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi don mutumin da ya tsaye wanda Allah ya tilkar yana mai imani da Allah zai wallada to an gafarta mai abin da ya gata da zunubai to kake na wannan abin da muke a ce sabuba ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafara sa wa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare wa tukura kurai daga cikin ayyukan da an kike yi Allah zai kankare wa tukura kurai shine kace karki ringa shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce kina tawhid kawai wani abu ya same kike to ai dama wanda ce ta yara yaran nan suna ta jibo ɗaki na tafiye don gani to ga shi yana gani a ah, wannan ɗan kike haka kin shirka garki haka imanin ki zai tafi tawilin ki zai tafi ki wuta ki shiga wuta Allah tsare mu daga ce abin da muka yi Allah dai kankare mana na laifukan mai mana gafara shi ne mu ce mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karken shi albidiya komai da ki bi ki ringa mu sunnan manzan Allah aure da ki yi abu sunnan manzan Allah kar a gayyato wasu DJ suna aka yi an haifi yaro ki bi sunan manzan Allah kar a gayyato shi da su ga wajen za ka yanke haka to lalle Allah fada zai kanke dauki da birki manzan bai ki ta qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kamar an wasu ya manzan Allah in dai muna san Allah to fattabi'uni bu manzan Allah mu bi karantarwar manzan Allah mu bi karantarwar manzan Allah duk wani da manzan Allah ya wana mu hada wannan yuhibbukum Allah Allah sai ya so wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma Allah ya gafarta ku zunubanku inji Allah subhanahu wataala to kin ga kenan kun manzon Allah yana cikin ababan da Allah fata zai kanka yawan kwakuran daga cikin ababan da muka yi Allah fata zai kanka yawan kwakuran taqwallahi azza wa jalla tsoron Allah idan mutum tsoron Allah Allah kiya ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum ya kunna sai mai da Allah in dai kuka ji tsoron Allah to Allah zai sanya wani rubagaddama sannan Allah zai kankare wani kurakuranmu zai kankare wani kurakuranmu sannan Allah wani gafara ai muna muna bukatar haka amma ba rami ba sai sun turutu kai ba aiki gaskiya abu da in muka yi Allah zai ji kanmu ya kankare kurakuranmu shi ne imani da Allah imani da Allah da aiki na gari ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya kwanda kai mai da Allah shin ba zan nuna muku wani kasuwanci ba wanda zai karkata ku da azaba mai radi shine mu imani da Allah da manzon Allah mu jihadi don ɗaukaka dinin Allah da dukiyanku da ku? Allah yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wanta wanta wanta ayyuka na baya lalle su suka muku alkhairi in mun ga tawala sani yaghfir lakum ذنوبكم الله زي غافر رساوكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار فنكم الله da ku وسع aljanu. wanda kuwa muke gudana a ƙarƙashin sun ji Allah subhanahu wa ta'ala dan shaifan da muka yi Allah fada ya tafiya wana ya gafarta wa zulum ya kan karewar kwatar mu shine an fatan Allah zikirin wahi ta'ala Allah ya wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati a'adda Allah lahum wa ajan da masu ambatan Allah da yawacin maza da masu ambatan Allah da yawacin mata to Allah ya tara wata gafara da kuma gogogon lada mai girma a wajen Allah su ba subhanahu wataala sallah idan kika yi Allah su subhanahu wataala zai kankare miki kafirai Allah ke ce manzo Allah wa aqimis salata tarafay nahari wa zurfa min al ya manzo Allah ka tsaina sallah a gaffa guda biyu na yini wa zurfa min al-layl haka ka da tsaye da sallah a lokacin da dare ya fara kusantowa innal hasanatu yuzhibun as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana inji Allah subhanahu wataala da wannan hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah manzon Allah yake cewa babu bawa da zai saba Allah subhanahu tala. ya aikata wani laifi sannan ya tashi ya sallar sallah raka guda biyu ya nemi gafaran Allah fa ce Allah subhanahu wataala ya gafarta min alwala da muke yi ma'ana alola da muke in mutum ya iya san wannan Allah bai gurgur ba to Allah zai kaddare ku kuma shi ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam haythu abu rai mazalaka ta'ala adallakum ala ma yahmulu bil khataaya ashe wurin nuna muku awa man an kai ba Allah zai kankare muku kurakuran ku wa yarfa'u bi darajat sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka darajar mutane wannan aiki manzalaka isbagul wudu'i al makani mutum ya kirta da kula mutum baya so وكثرة الخطى إلى المساجد yawan tafiya masallaci na zaka je masallaci na kada masallaci to yana kan kare wutun kurakurai wan tibaru salati ba da sala da jiran sallah bayan sallah magana ce fa ne kuma zalikum ribatu fa ne ba. wannan shi ne zaman dako wannan shine zaman dako ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka aikata da yawa, gobe insha Allah mun kamar ka ta sauran zaka Allah ke cewa wa man yu'min billah don mutum da imani da Allah yukaffir anhu sayyiati Allah zai kake yau kurakuran shi ubangiji muke roƙo ya latar da mu juna da raira ubangiji muke roƙo ya sa mutum bayan Allah wanda Allah subhanahu wataala yake kankare musu kurakuran su kan samu da tazkiya su subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ba ku muna roƙi malam muna roƙi malami malam rabi ya kawo ziyara da bi zaka ka fara ko da kalma da ko kalma ne ba rabi bismillah wa ya kaji da bismillah wala ne خرج ولا وخرج فيه اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الله على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وآت أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا الآخرة في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل صيامنا اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب الأبواب عنا ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين